kokari a matsayin shi na ministan tsaro na ƙasa Najeriya sannan akwai rawar da shi mai girma Dauda Lawan Dare His Excellency gwamnatin jihar Zamfara ya takawa ya aje komi ya tunkari mai girma ministan tsaro na ƙasar mu Najeriya His Excellency Bello Muhammad Mutawallan Muradun su haɗa kansu kuma su yi don Allah su bari don Allah ya je ya same shi ya mishi duk bayani dama shi ya riga ya san abubuwan da ke faruwa a jihar Zamfara domin ya yi gwamnan jihar Zamfara ya zauna ya mai bahasi su tattauna abin da dace su tashi su runguma da su isko SSA mai ba da shawara mai girma na Rubado da nan su runguma su ta su ɗauki shugaban sojojin ƙasarmu Najeriya su tunkari mai girma shugaban ƙasar Najeriya tsohon gwamnan lagos Senator bola ahmad tinubu asuwaji ciwon matsalar tsaro tana ɗaya daga cikin matsalar da ta addabi wannan yanki namu especially jihar zamfara kuma kowane lokaci za ka ji an kai hari can an ɗauki wancan ba ma shi baka cokan ma a cikin garin gusau yanzu abubuwan sun yi kamari kuma kasancewa muna da gwamnati kuma muna da gwamnati a nan jihar zamfara Allah ya azurta mu da shi akwai kuma ministan tsaro wanda Allah ya ba mu karamin ministan tsaro shi honorable Bello Muhammad Matawalle ya kake ganin shawo karshen wannan matsala kasancewa gashi muna jajatattu amma kullum wannan matsala ta ci take canyewa me zaka ce game da wannan to a wannan mara abin da zan ce game da wannan matsalar tsaro ta da ta addabi jihar Zamfara zan ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wato wannan matsala tana da sauƙi kwarai da gaske amma sai mun haɗa mu. babban abin da ya kamata mu yi a kan harkar matsalar tsaro mu tashi tsaye da roƙon Allah kuma mu so junanmu tsakaninmu da Allah kuma mu taimaki na ƙasa gare mu mu especially marayu na biyu shawarar nake so in bada a nan ina son duniya ta gani ba ma Najeriya ba cewa abin da zai kawo mana sauƙi ga wannan matsala shi mai girma tsohon gwamnan jihar zamfara kuma ministan tsaro na ƙasa yanzu his excellency bello muhammad matawallan maradun birnin shatiman sokoto da shi mai girma gwamnan jihar zamfara dr dauda his excellency lawan dare da shi karan kan shi distinguished center abdulaziz abakar yari da sauran 'yan siyasa jihar zamfara ina ba da shawara mu ɗauki siyasa gaba ɗaya mu aji ta gefe don allah mu tunkari matsalar tsaro domin matsalar tsaro ba ta da gehe in ta taho ko kuma mutanen suka taho babu ɗan pdp babu ɗan apc babu ɗan rrm mai zuma sannan babu mai kayan marmari babu ypp idan suka zo ba hore ba kunne ne sai wanda kaddara ta cimwa. akwai radda shi mai girma ministan tsaro ke iya takawa ɗari bisa ɗari a matsayin shi na ministan tsaro na kasa Najeriya sannan akwai rawar da shi mai girma Dauda Lawan Dare His Excellency gwamnan jihar Zamfara ke iya takawa ya aje komi ya tunkari mai girma ministan tsaro na ƙasar mu Najeriya His Excellency Bello Muhammad Mutawallan Muradun su haɗa kansu kuma su yi don Allah su bari don Allah ya je ya same shi ya mishi duk bayani dama shi ya riga ya san abubuwan da ke faruwa a jihar Zamfara domin ya yi gwamnan jihar Zamfara ya zauna ya mai bahasi su tattauna abin da ya dace su tashi su runguma da su isko SSA mai ba da shawara mai girma na Horobado da nan su runguma su ta su ɗauki shugaban sojojin ƙasarmu Najeriya su tunkari mai girma shugaban ƙasar najeriya tsohon gwamnan lagos sanita bola ahmad tinubu asuwaju su hashe mashi da kuka su tsaya su haɗa mai abin da ke damun jihar mu ta zamfara 14 local government 19 emirate da kuma arewa maso yamma mo especially kaduna kano katsina zamfara sokoto kebbi niger state har jigawa duk abin da ya shafi arewa maso yamma amma dai inda abin ya yanke cibi shine jihar zamfara nan abin yake in an ɗauko na ake shigowa in an tashi kaiwa na aka shiryawa a ta aka yi to kaga matsayin su suna ja in ja ita siyasa ta kare mu jira 2027 mu zo mu buga a kara haka kuma yadda za ta kaya amma da yanzu matsalar tsaro ina son duk mu'annan mutane gaba ɗaya shugabanni gaba ɗaya da tsohon gwamnoni na Najeriya da sanatocinmu da manyan sojojinmu wanda suka aji aiki da manyan 'yan sandanmu wanda suka aji aiki da duk wanda ke iya ba da gudunmawa don girman Allah ina roƙon su a matsayina na state welfare APC Zamfara state su taho su da kai domin mu samu sauƙi wannan lamari wannan lamari ya zama na masifa ya zama muna hitina ya zama mana bala'i ina mika kokon barana na musamman ga mai girma Dauda Lawan Dare da His Excellency Minister Tsaro Bello Muhammad Matawallan Maradun da mai girma tsohon arziki na jihar zamfara da malamanmu a haɗa kai don Allah domin a takari wannan matsala mu kuma talakawa almajirai cikinsu mu gyara halayenmu kowa ya san abin da yake aikatawa mu ji tsoron Allah mu aje mu tunkari Allah mu tunkari wannan wata na Ramadan mu especially wannan kwana kwanaki guda goma mu roki Allah mu nuna goshin mu ƙasa mu kaskantar da kanmu ga Allah mu roƙe shi wannan matsala ba mai yaka ƙarshen ta in ba Allah ba mu aje kowa mu waje ajayi mu dena yi ma junan mu kazahi mu especially tsohin gwamnoni da shi shi minista da yaren dauda lawan dare his excellency da yaren ministan tsaro na ƙasa da duk wani bai kamata muna jiwa junanmu da kazahi ba muna jiwa mu da hasada da ƙirƙiro abun ƙarya mu zo mu azama shugabanninmu don ɗaya. samun duniya ina ba da shawara akan wannan wannan matsala ba karan matsala ba ce babu wuri babu kulle don girman Allah mu taho mu haɗa kawunan mai girma ministan tsaro don girman Allah ka yi haƙuri ka saurari excellency dauda lawan dare ku zo ku zauna ku tunkari na bado ku tunkari shugaban sojoji ku je ku tunkari shugaban ƙasar mu Najeriya Bola Ahmed Tinubu wannan shawara ce nake bada. Kwanakin ba watanni da suka wuce mun ga wani taro da aka yi na tsaro inda ministan tsaro ƙaramin ministan tsaro honorable muhammad fitowale da shi da gwamnan jihar zamfara da tadauda inda suka haɗu inda suka yi jawabai yan jarida suka tattauna tare da su na cewa su zo su yi aiki tare shi tsohon gwamna ya yi bayani ya ce zai zo kanin shi allah na su yi aiki tare shi ma gwamna ya ce yanzu ya ce za su zo su yi amma kuma har yanzu kamar an suka dusha ka cokam cin minti ɗaya wani kira za ka yi da su ƙara zuwa su haɗa kai saboda ko kwanakin baya ya je abuja kaga ministan tsaro ya dace a ce gwamna ya nema daga nan su je wurin shugaban ƙasa amma kusan zaka ga da kaga alamu ka san babu haɗin kai wani kira za ka yi a matsayin ka jagora kuma eh, mai kula da wannan ofis naka. to na farko dai majority shugabanninmu na siyasa mo especially gwamnoni da tsohon gwamnoni da ministoci da tsohon ministoci na 'yan siyasa fa za ka ji suna rantsuwa da allah za ka ji suna faɗin Allah ga baki zo su ce za a haɗa kai za a yi gurgudu a haɗa kai a mutunta juna domin a kawo tsaron jihar zamfara amma ba ta kai ciki ba ni abin da ke fata a nan duk lokacin za su za su yi rantsuwa da Allah sani Allah na kallon su mala'ikun rahama suna kallon su kuma sani in suka yi za su cece mutanen su za su cece mu mu talakawa mu 'yan zamfara wanda ba mu zuwa ko ina mu zama kihin rija mm. kuma dole sai an ba zuciya haƙuri sannan aka samu haɗin kai kowa ya hima juna mai girma ministan tsaro bello muhammad mutawallan maradun shi ya haɗu abin da ya kaji tsakanin shi eh, da tsakanin shi da dauda lawan dare his excellency gwamnan jihar zamfara shi his excellency dauda lawan dare ya yi haƙuri duk abin da ya kaji ya yahe duk abin da ya kaji na mai girma minista ya je ya tunkare shi ya same shi rashin zuwa ya same shi tsakani da Allah illa ce a matakin tsaron Najeriya a matakin tsaron ma jihar Zamfara ina gaya maka mm. don duk wani kiwo kiwo bai a dawo santa tuban da ba wadin da an kabi wallahi aka yi na aka ne an dawo tsakiya za ta dawo ina son mai girma gwamnati jihar bello Mamman matolan eh, Dauda Lawan Dare ina roƙon shi saboda Allah da girman Allah saboda Allah da girman iyayen shi ya aje komai ya tunkari mai girma minista a garin shi na Abuja domin a tunkari wannan matsalar tsaro mai girma ministan tsaro duk abin da haka ji Bello mamman matolan Maradon ka aje shi ka dawo ka taimake mu ka taimake mu ka taimake al'umma jihar Zamfara ka samu haɗin kai da gwamnan ka na jihar Zamfara a aje siyasa gefe har wannan matsalar tsaro ta ƙare haka ina roƙo ga malam ashar da ta abdulaziz yari abakar da ya tsayin da allah ya bashi dukiya allah ya bashi nasibi shi ma ya shigo ciki ya taka durar da yake taka kamar yadda yake taka rawar da yake bada abinci a jihar zamfara da kuɗaɗe to ya zama ya ba da gudunmawa akan matsalar tsaro domin a samu zaman lafiya ina roƙo ina kira ga mai girma janar eh, Ali Gusau babanmu kakanmu wanda yake mutum ne wanda a masani harka tsaro shekara aru aru shi ma ya shigo ya sa hannu saboda Allah saboda Allah saboda Allah domin a samu haɗin kai mai girma tsohon aiji Abubakar MD Abubakar kai ma ka shigo ciki mai girma His Excellency Sani Abdullahi Tsahawan ban shinkafi kai ma ka shiga kwamiti ka shiga cikin fotun lokacin gwamnati Amurka san hannu ake cikin ma ka bata daga gudu. da sauran ɗaiɗaiku professors da masana Har ka tsaro ta ƙasa Najeriya wayanda a cikin garin jihar Zamfara ku sani al'umma jihar Zamfara gwamna Dauda Lawan Dare His Excellency Minister Tsaro Bello Muhammad Matola Murado mutanen gefe ko mutanen waje ko shugabannin waje ba za su gyara mana matsalar tsaron mu ta jihar Zamfara ba ko Sokoto ko Kebbi ko Katsina mu dai za mu dawo mu tsaya mu so zunan mu tsakanin mu da Allah ina kira ga wannan idan suka yi rantsuwa da Allah suka ce za su haɗa kansu to su yi don Allah kada a yi rantsuwar al'ummar Najeriya su gani amma ta ciki na ciki kaga har yanzu akwai lauje cikin nadi wannan shine a shawarar da nake ba su a matsina na dan jihar Zamfara ina so su tausaya ma talakawa su na jihar Zamfara idan an ka kashe mu gaba ɗaya ba to ba ba duwatsu za su mulki ba mm. ba dabbobi za su mulki ba mm. ba gonaki za su mulki ba kuma kuɗin su ba za su amfane su ba a duk da tara ba za su amfane su ba tunda mu an kashe mu mu ake mulki mm. kuma sannan a koma a je lafira ba san abin da za a iskowa ba gashi shi nan yanzu da rashin da ake mana a jihar Zamfara da mace mace mm. sai nan mu roƙi duk wanda suka riga mu ga wannan lokaci na azumi wata ramalala da wayanda ba su ga azumin ba da wayanda ba su ganin sallah duk Allah ya ji kansu rahama mu kuma ya sa mu cika da imani to cikin minti biyu na sako gare ka ga al'umma jihar Zamfara ka cuka to a al'umma jihar Zamfara ina roƙon ku mu dawo mu haɗa kawunan mu ajiye maganar siyasa mu zo mu kira shugabanninmu na kowane hauji domin su zo don Allah mu sa kukanmu da kokambaran mu su haɗa kansu don su ba da tasu gudunmawa don a samu sauƙin matsalar tsaro ko kuma Allah ya yi mana ita baki ɗaya haka zalika mu da talakawan jihar Zamfara da malamai da sauransu muna roƙo Allah shi kawo mana domin zaman lafiya da aminci da kwanciyar hankali da natsuwa da yaular arziki a jihar mu ta Zamfara Fortin Local Government 19 Emirate da kuma ƙasar mu Najeriya. To muna godiya. Muna